wannan baya cikin aikin jarida duk wanda ya aikin jarida da horo irin wanda aka baiwa ɗan jarida na gaske ya san cewa akwai hanyoyi da ake bi na bayyana bayanai ga duniya saboda wani abun idan ka faɗa zai iya tada zaune tsaye wani abun idan ka faɗa zai iya kawo yaki wani abun idan ka faɗa zai iya jawo juyin mulki ko kifar da gwamnatin da ke kan mulki waɗannan abubuwa ne da ya kamata a yi taka tsantsan. Kakakin Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya kenan Bala Ibrahim. ke magana kan ci gaba da tsare ɗan jaridan nan Samuel Ogundupe na jaridar Premium Times, wanda rundunar 'yan sandan Najeriya ta kame bayan da ya samo tare da wallafa rahoton da shugaban 'yan sandan Najeriya ya miƙa wa muƙaddashin shugaban ƙasa, Farfesa Yami-Oshin Bajo, kan rawar da Malam Lawal Dore ya taka wajen tura jami'an DSS suka mame Majalisar Tarayyar Najeriya. Ƙungiyar Amnesty International ta yi watsi da ikirarin 'yan sandan Najeriya. inda kakakinta Malam Isa Sanusi ya min ƙarin bayani. Ba wai magana ce ta wata takarda tsakanin mataimakin shugaban ƙasa da ta zana na 'yan sanda ba magana ce ta ana so ne a razana 'yan jarida su tsorata su kasa yin su wannan ma duk magana da ake kawai shirmin banza ne ba shi da wani amfani. Kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya wato NUJ ta rubuta wata zunguriyar wasiƙa zuwa ga mukaddashin shugaban Najeriya inda ta nemi ya sa baki 'yan sanda su sako wannan ɗan jarida. Shayibu Usman Leman shine sakataren ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya. In za a je kotu ne da ya kamata a yi shari'a yadda ya dace ai ba mu da matsala da wannan. amma a daina kama yan jarida ana mugun mu sai an gallaba za musu azaba sai a kai su kotu ba daidai ba amma kakakin shugaban yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya ce batun nan fa yanzu babbar magana ce a ita irin eh, kuma yan sanda ba ta rike da shi yan kai shi kotu saboda haka yanzu kotu za a yi kira da cewa wannan tuhuma da ake masa ta daina ko kuma a wanke shi daga zargi a sake shi maganar yanzu tana kotu to sai dai kuma kamfanin jaridar premium times ta bakin daya daga cikin manyan jami'anta malam sani tukur na cewa amma ta wani tsari aka bi aka tafi kotu Abun da dokar kasa ya ce duk wanda ka kama ka tuhunci shi da wata abu yana da ikon ya nemi lauya ya kare shi ko suka tafi a ɓoye in akwai gaskiya me ne kai shi kotu a ɓoye ma suka ɗauke shi suka kai shi bayan gari suka kai shi wani kotu kotu kotu an tashi ba kowa daga alkalin sai ma'aikacin sa guda ɗaya aka ce alkali ya ce a kai shi a ajiye shi sai bayan kwana biyar a dawo da shi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.